والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da يمتي من wannan yammaci a juma'a 28 ga watan ramadan shekara ta 1438 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa wanda kuma ya yi daidai da 23 ga watan shida shekara ta 2017 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam muna ci gaba da fassarar ayoyin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu ali imran kamar nan za mu ansa tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko na cewa shin ya halatta idan mutum zai yi addu'a ya roƙi allah allah ya biya masa buƙatunsa ko dan takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kashin dokinsa shin ya halatta mutum ya haka haramun ne mutum ya roƙi Allah maɗaukakin sarki ya ce dan wani abu wanda yake ba Allah ba hatta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a san da yake raye ne ake iya tawassuli da shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki amma bayan rasuwarsa hatta shi ba za ka ce dan annabi ba ina fata an fahimta wannan kuma shine aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rayu akai da shi da sahabbansa duk wanda zai yi tawassuli da wani matacce to babu shakka ya aikata abin da yake wato sabanin aƙida ta ahlus sunna wal jamaa ina ɗaya daga cikin masu ba da tsaro a lokacin sallar tahajjud sakamakon haka ban samu dama na yi sallar koda sau ɗaya ba shin ina da ladan sallah babu shakka yana da ladan sallah kuma ilan ladansa ma ya fi na waɗanda suka yi sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa ainani la tamassuhuma an-nar ainun dama'at min khashyatillah wa ainun batat tahrisu fi sabilillah idanu guda biyu nau'uka na idanu guda biyu masu ita wuta ba ta shafar su mutumin da ya kwana yana ba da tsaro a tafarkin Allah madaukakin sarki ko musulmi na sallah shi ya tsaya yana ba da tsaro ko kuma a filin yaƙi ya tsaya yana ba da tsaro ko a garin da aka ce kafirai za su kawo farmaki wa musulmi ya tsaya yana ba da tsaro ko kuma za a iya miyagun mutane za su iya haurowa su cutar da 'ya'yansa ko matansa ko dukiyarsa ya kwana yana ba da tsoro allah maɗaukakin sarki ba zai ƙona gangan jikin mai wannan idanu da suka kwana suna bacci ba su bacci ba don haka yana da lada kwatankwacin na waɗanda ainihin ya ba su tsaro a sallar da suka yi kuma muna yi masa fatan ubangiji ta'ala ya sanya shi cikin waɗanda aka ce ainani ne lada masu humannar wa ainihin ba ta su fi sabilillah wannan ta ce na kasance ina sana'ar ɗinki to amma akan kawo man ɗinki sama da set ɗari amma daga ciki ba a kawo ɗinkin hijabi ko da guda ɗaya ba don haka a yi jan hankali game da wannan hijabi dai jama'a abu ne da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta shi ga matan musulmi ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina na min jalabibihin a ah, Allah ya wajabta wa matan musulmi da su sanya hijabi daga zarar san da mace ta kai manzali na balaga wajibi ne a gare ta da ta sanya hijabi to wajibin ya fi zama akad akan iyaye da mazaje iyaye su tilasta 'ya'yansu akan sanya hijabi a yayin da za su fita daga gidajensu haka ma mazaje su wajabta wa matayensu wannan abu sa wajibci da ubangiji ta'ala ya ɗora da haka wannan mas'uliya ce da ke kan iyaye na 'ya'ya mata da kuma mazajensu da su rika ainihin lura da matansu da kuma 'ya'yansu dangane da abin da ya shafi hijabi shi mutum zai iya yi wa mahaifinsa da kuma kannansa ya fidda musu zakar da kai a zakan fidda kai mutum yakan fidda shi ne a kansa da kuma waɗanda yake ɗaukar nauyinsu idan ya kasance da mahaifinka da ƙannanka kai kake ɗaukan nauyinsu to babu shakka kai zaka fitar musu da zakar fidda kai Allahu ta'ala ala mun tsaya a ƙarshen aya ta hamsin da takwas za mu tashi a farkon aya ta hamsin da tara inda ubangiji ta'ala yake cewa inna masala isa inda Allah na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين Allah maɗaukaki ya ce inna masala isa inda wato misalin yadda annabi isa yake a gurin Allah maɗaukakin sarki ka masali adam kamar yadda annabi adam yake ne khalaqahu min turabin ya halicce shi daga ƙasa sun qala lahu kun fayakun sai yace da shi kasance sai ya kasance alhaqqu min rabbik haƙiƙa wannan shine gaskiya daga ubangijinka fala takunan min almumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakku dangane da haka wato wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyi da ubangiji ta'ala ya ce wa yadribu Allahu amsala ubangiji ta'ala yakan buga misali a cikin alƙur'ani ga mutane saboda su fahimci haƙiƙanin gaskiya saboda su fahimci manufofi na Allah maɗaukakin sarki dangane da abin da yake bayani cikin alkur'ani kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala yana yana cewa wala sarrafna darabna fi hadha alqur'ani min kulli masal mun buga a cikin wannan alqur'ani din dukkan wani misali mun buga misali a ciki kuma yace inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha baya jin kunya ko da kaɗan ya buga wa ɗan adam misali a cikin alkur'ani da wani abu domin ya gane domin ya gane hakikanin abin da ubangiji ta'ala yake bugawa yace wa tilkal amsalu nadribuha lin nas haka muke buga misalai saboda mutane su gane to ubangiji ta'ala na daga cikin irin misalai da ya buga a cikin alkur'ani domin fitowa da bayansa hakikanin abin da yake gaskiya cikin abin da suka saba a kai wannan aya. Allah ya ce inna masala isa inda Allah wato misalin annabi isa a gurin Allah ka masali adam kamar yadda misalin annabi adam yake ne wannan aya an saukar da ita ne saboda ta zamo raddi ga nasara da suke ƙoƙarin danganta annabi isa da cewa ɗan allah ne shi to wannan magana ta cewa ɗan allah ne shi kai tsaye ubangiji ta'ala yake martani yake rage zuwa gare su yace inna masala isa inda allah ka matsali adam misalin kwatankwacin annabi isa a gurin allah kamar yadda annabi isa yake ne a faɗin ubangiji ta'ala masal isa inda allahi ka masali adam wannan shine ne abinda ma'abota ilimin balaga ke ce da shi a tashbih wato a kwatanta maka wani abu da wani abin na daban domin fito maka da haƙiƙanin ma'anarsa da kuma haƙiƙanin yadda yake wanda yake ikirarin cewa annabi isa alaihi salatu wassalam dan allah ne tunda ba a haife shi daga uba ba don haka allah ya zanto shi ne ubansa to ai ga misali mafi kusa da zai nuna maka cewa annabi isa ba dan allah bane ka masali adam yana nan ne kamar yadda annabi adam yake to sai zama na isa shine al mushabba adam shine al-mushabbah bihi sai kuma Allah ya ce ka masali adam duk lokacin da aka zo kwatanta wani abu da wani abu a cikin alkur'ani akan samu abin da ake ce da shi adatu tashbih wato harafin da da shi ake kulla kwatance tsakanin abin da aka kwatanta da wanda kuma ake kwatance da shi to sai ya zama na wannan wato adatu tashbih abin da ake kwatanta wani abu da shi yakan kasance imma adatun harfi ko kuma adatun ismi wato a amfani da wani harafi domin ainihin bayanin kamanceceniya tsakanin wani abu da kuma abun dan uwansa kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ka annahum khumurun mustanfira farrat min qaswa kaga cewa ka annahum sai aka zo da lafazin ka anna domin ya zama da shi aka kamanta waɗannan kafirai din da al-khumurul mustanfira jakai waɗanda suke a baje jakai waɗanda suka tarwatse saboda tsoro sun ga zaki kaga aka ce ka annahum sai aka zo da harafi wanda yake adatu tashbih alharfi na fata an fahimta sannan kuma wani lokaci akan kwatanta wani abun da wani abu na dan uwansa sai a zo da adatu tashbih al sai a amfani da kalma wacce take suna ce kamar yadda Allah madaukakin sarki yace masaluhum kamathalil ladzi istawqada naran kaga sai aka zo da masaluhum ina fata an fahimta to amma a nan sai kaga ubangiji ta'ala ya haɗa harafi da kuma suna wanda kowanne yana nufin tashbihi ne domin ka iya ɗauka ka ce inna masala isa inda Allah ka adam ina fata an fahimta sai ya zama na an yi amfani kaɗai da adatu tashbih alharfi sannan kuma ka iya cewa inna masala isa inda Allah masalu adam ina fata an fahimta misalin yadda annabi isa yake a gurin Allah kamar misalin yadda annabi adam yake ne to amma sai aka hada adatu tashbih guda biyu al adatu harfi da kuma al adatu ismi inna masal isa inda Allah sai aka ce ka sannan kuma aka kawo masali sannan aka ce adam wanda da kaf din da masali din kowanne na aiki ne gurin kwatanta annabi isa da annabi adam to me hikima na kawo kaf da kuma matan wanda duk aikin su iri ɗaya ne kuma duk ma'anan su iri ɗaya ne kuma a jere a guri ɗaya li ta'kidil kalam ana son a ƙarfafa maka wannan tashbihi da kwatance da ake yi saboda ka gane cewa fa babu yadda za a yi annabi isa ya zama dan allah tunda annabi adam ma bai zama dan allah ba ina fata an fahimta ka matsali adam duk lokacin da kuma aka zo tashbihi kwatanta wani abu da wani abu na daban akwai sharadi da dole a samu wajihu shaba fuskar kamanceceniya tsakanin abin da aka kwatanta da wanda aka kwatance da shi a nan an ce misalin yadda annabi adami annabi isa yake kamar misalin yadda annabi adami ke ne to ina ne fuskar kamanceceniya tsakanin annabi isa da kuma annabi adam a gurin allah sai allah ya ce khalaqahu min turabin ya halicce shi ne daga ƙasa khalaqahu wannan damirin yana komawa ne zuwa ga adam ko kuma zuwa ga isa a yadda siyakin ayar take da yadda saura daga cikin ayoyin alkur'ani suka bayyana khalaqahu min turabin wato wannan zamiri din na komawa ne zuwa ga adam ina fata an fahimta inna matala isa inda allahi ka matali adam khalaqahu ay khalaqa adam min turab ya halitta annabi adam min turab daga ƙasa to tunda annabi adam alaihi salatu wassalam daga ƙasa aka halitte shi shin annabi isa daga ƙasa aka halitte shi na'am shin annabi isa daga ƙasa aka halicce shi ba daga ƙasa aka halicce shi ba ina fata an fahimta to tunda ba daga ƙasa aka halicce shi ba ina fuskar kamanta annabi isa da annabi adam a gurin allah tunda aka ce ka masali adam wajen shaba da ke cikin wannan tashbihi wasu shabah ne muntazi'un min anwa'in muta'addida zaka iya cirato kamanceceniyar annabi Isa da annabi Adam a gurin Allah ta fuskoki daban-daban sai wannan tashbihi ya zamo a tashbihu tamfili. wato tashbihi ne wanda ana misalta maka saboda a kusanto maka da ma'anar abin a hankalinka kar ka ruɗe ka danganta abin da bai kamata ka danganta zuwa ga Allah ba wato fuskar kamanta annabi Adam da annabi Isa ko annabi Isa da annabi Adam da Allah ya ce khalaqahu min turabin shi annabi adam an halice shi ne daga me daga ƙasa to me yake nuna maka wanda aka halice shi daga ƙasa me yake nuna maka ba shi da uba ina fata an fahimta tunda daga ƙasa aka halice shi kaga kenan ba shi da uba ina fata an fahimta kamar yadda shi ma annabi adam annabi isa ba shi da uba to sai ya zamana kamanceceniya tsakanin annabi adam da annabi isa kasantuwar kowanne daga cikinsu ba tare da an samu namiji aka haife shi ba ba tare da an samu namiji aka yi halitce shi ba to sai ya zama na kaga akwai kamanceceniya a nan to a sharadi na ilimin balaga almushabbahun bihi budda an yakuna aqwa min mushabbah duk sanda zan kamanta wani abu da wani abun na daban to abinda da shi ake kamantawa ya kamata ya fi karfi idan ka ga wani jarumin mutum sai ka ce wani jarumi ne tamkar zaki kaga dai zaki ya fi wannan mutumin jaranta ina fata an fahimta wani haske ne da shi kamar rana kaga dai rana ta fi shi haske amma ba zai mu ce rana tana da haske kamar wani ba mu kantanta abin da shi ya fi ƙarfi sama da abin da bai kai shi ƙarfi ba to wurin kwatanta annabi adam annabi isa alaihi salatu wassalam da annabi adam annabi adam sifofi na bayyana cewa abin mamaki a halittarsa kaga shi babu uwa babu uba ina fata an fahimta shi kuma annabi isa akwai uwa uba ne babu ina fata an fahimta to ai mai hankali da tunani inda za a danganta wani mahaluki da cewa dan Allah ne to annabi adam huwa a haƙu da ake shi ne dan Allah tunda shi babu uwa babu uba kuma Allah ya halitte shi shi kuma wannan ga uwa uba ne babu to wanda yake babu uwa babu uba ma bai zanto dan Allah ba sai wanda yake da uwa to kaga wa tilkal amsalu nadribuha lin nas din kenan haka Allah yake buga misali ga mutane saboda su fahimci abinda Allah madaukakin sarki yake nufi da ka yace khalaqahu min turab ya halitta annabi adam ne min turabin daga ƙasa to tunda ko daga kasa aka halitta annabi adam to kaga ai annabi adam ba a samar da shi ta hanyar wani namiji da saduwar wani namiji da mace ba to kaga bashi da uba kamar yadda annabi isa shi ma ba shi da uba ثم قال له كن fayakun wannan wajhu shaba asani fuskar ya tsakanin annabi isa da annabi adam na biyu bayan halakahu min turab an halice shi ne daga ƙasa sun maƙala lahukun kun fayakun sannan sai aka ce da shi kasance mutum fayakunu sai ya kasance kun fayakun wannan yakun ɗin fi'ili ne wanda yake mudari hamilun ma'anar fi'ilul madi amma haƙiƙanin fayakunu fakana ne ina fata an fahimta domin a siyaki na usulubin ayoyin alkur'ani akan yi amfani da fi'ili wanda yake mudari a ma'anar fi'ili wanda yake madi kamar yadda ake yi amfani da fi'ili wanda yake madi a ma'anar fi'ili wanda yake mudari mustaqbal zaka fahimci haka ne a fadin Allah madaukakin sarki wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki Sulaiman ma tatlu shayatin wannan aya ta sauka ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama amma da ake ba da labarin abin da ya faru a zamanin annabi Sulaiman sai aka ce ta tulu wadda hakikanin ma'anar wattaba'u ma talati shayatinu ala mulki suleiman amma maimakon a ce talati shayatinu ala mulki suleiman sai aka zo da shi a siga na fi'ilul mudari domin ka gane cewa fi'ilul mudari yakan mai ainihin gurbi na fi'ilul madi ta fuskar lafazi amma ba ta fuskar ma'ana ba kamar yadda fi'ilul madi yakan maye gurbin fi'ilin mudari ta fuskar lafazi ta fuskar ma'ana ba ta fuskar lafazi ba Allah madaukakin sarki yace fa amma man utiya kitabahu na fata an fahimta fa amma man utiya kitabahu abun nufi fa amma man yu'ta kitabahu to amma ba kawo shi a sigar yu'ta ba sai aka ce utiya kitabahu to haka Allah madaukakin sarki yace summa qala lahu kun fayakun yace wa annabi adam kasance sai ya kasance to kaga annabi adam bayan an halice shi ne daga ƙasa kaga babu uwa babu uba sannan kuma sai aka ce masa kun ya kasance dan adam fakana sai ya kasance kaga sifa ta biyu kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yayi haka wa annabi Isa shi ma zalika Isa ibn Maryam qawl al-haqq alladhi fihi yamtarun ma kana lillahi an yattakhidha min walad idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun da aka kaddari halittar annabi isa a mahaifar maryam sai aka ce da shi kun kasance dan adam fa yakunu sai ya kasance kamar yadda shi ma annabi adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun to kamar yadda Allah ya ce wa annabi adam ya kasance dan adam sai ya kasance shi ma annabi isa haka aka ce mai ya kasance sai ya kasance dan haka ta yaya annabi adam annabi isa zai zama dan Allah ta yaya zai zama dan Allah annabi adam bai zama dan Allah ba kuma wanda ke ikirari da da'awar cewa annabi isa dan Allah ne yana fa ikirari ya tabbatar wa kansa da cewa annabi adam ba dan Allah bane duk kiristan da ka gani yana danganta annabi isa da cewa dan Allah ne shi ka tambaye shi annabi adam dan Allah ne zai ce maka a'a to tun da ku annabi adam da aka yi shi babu uwa babu uba karan kansa bai zama annabi ba bai zama dan Allah ba ta yaya annabi isa zai zama dan Allah to sai Allah madaukakin sarki ya buga wannan misali din ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa alhaqqu min rabbik wato ita ne gaskiya daga ka saki fala takunan min almuntarin kada ka kasance cikin wato masu shakku game da wannan bayani da Allah ya muka game da wannan misali da Allah ya bayyana alhaƙumin min rabbik alhaqqu ma abota ilimi sun yi sabani dangane da ma'anarta suka ce alhaqqu anan khabar ne wanda yake mubtada nashi mahzuf sai suka kaddara shi da cewa hada alhaqqu min rabbik wannan bayani din alhaqu shine gaskiya min rabbika daga ubangijinka shine gaskiya daga ubangijinka ba abin da kiristoci ke faɗi ba ba abin da suke rubutawa a littattafansu na talmud ba alhaqqu min rabbik ita wannan shine gaskiya daga ubangijinka wasu daga cikin ma'abuta ilimi suka ce alhaqu anan fa'il ne dan haka akwai fi'il nashi wanda yake mahzuf taqdiruhu ja'aka alhaqqu min rabbik don haka tun da aka yi maka wannan bayani to gaskiya ta riga ta zo maka daga ubangijinka fala takunan min almumtarin kada ka kasance daga cikin masu shakku fala takunan min almumtarina asalinsa fala takunanna min almumtarina ne to amma sai aka zo da nunut ta'kid alhafif wato dan a karfafa maganar sai aka ƙara wani nunun fala takunan min almumtarin to da aka zo da nonon guda biyu sai zama da nonon ɗin nan na farko yana ɗauke da nasar fataha nonon na biyu na ɗauke da sukuni ta kunan sannan kuma sai mimun ya biyo baya da mimun da nonon suna ɗaya daga cikin harufa waɗanda suke mafitansu daga baki suna kusa-kusa don haka ba zai yi ka kira nonon guda biyu a jere ka biyo baya da mimun ba ina fata an fahimta to sai ya zama na aka goge nunin guda ɗaya shi ne ainihin nunin na ƙarshe sai aka canza shi sai ya zama mimun sai mimun ɗin kuma ya zama guda biyu sai ya zama falata kunan minal mumtarina na fata an fahimta asalinsa afnan falata kun minal mumtarina asalinsa falata kunan minal mumtarina na fata an fahimta sai aka goge nunun na ta kunan nunun na ƙarshe sai aka mai da shi ya zamo mimun sai kuma aka hada da mina sai ya zamo falata kun minal mumtarina ina fata an fahimta ubangiji ta'ala yana cewa falata kun minal mumtarin al mumtarin humu shakun mutane da suke da shakku game da abin da ubangiji ta'ala yake faɗi kuma yake bayani daga cikin su sai ubangiji ta'ala ya ci gaba da cewa فمن أجك فيه من بعد ما جاء العلم فقل تعالوا فقل تعالوا ندع أبناءنا يجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله حكيم فإن تولوا فإن الله Allah maɗaukaki ya ce, Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm faman hajjaka fihi duk wanda ya yi jayayya da kai game da shi annabi Isa cewa ɗan Allah ne ko ba ɗan Allah ba, min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ilimi da bayani da ayoyi sun riga sun zo maka fa qultu kace da me shi ta'alu ku zo nad'u abna'ana mu kira mu wa abna'akum da ku wa nisa'ana da matanmu wa nisa'akum da kuma matanku wa anfusana da jama'armu wa anfusakum da jama'arku thumma nabtahil sannan mu yi addu'ar alatsini fa naj'ala 'ala al-kadhibina 'alal kadhibina mu sanya tsinuwar Allah ta tabbata akan waɗanda suke su ne makaryata a da'awar da suke yi Allah ya ce inna hadha lahu al-qasasul haqq lalle wannan labari da muke baka tabbas shine labari wanda yake na gaskiya wa ma min ilahin illa Allah kuma lalle babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah wa inna Allah lahu al-azizul hakim Allah shine mabuwaye kuma mai hikima al'amuransa fa in tawallau idan suka juya baya fa inna allaha alimun bil mufsidin to dama dai Allah madaukakin sarki yana sane da masu barna a ban kasa ubangiji ta'ala fa man hajjaka duk wanda ya jayayya da kai al muhaja wato jayayya jayayya ta kuri kuma jayayya akan me shi ya san cewa abin da yake da'awarsa ba shi bane gaskiya me shi ya riga ya san duk abin da yake da'awa yake ikirari akai ba shi bane mai gaskiya wanda ke kira akan kishiyar haka shi ke kan gaskiya shi yasa ubangiji ta'ala ya ce alam tara ila allazi hajja ibrahim domin shi wanda yayi muhajat yayi jayayya da annabi ibrahim yana sane da cewa akan bata yake yana sane da cewa akan ƙarya yake yana kuma sane da cewa annabi adam shi ke kan gaskiya dan haka akwai almuhajat akwai kuma ainihin almuhasama wato shi al almuhajat yakan kasance mai shi ya san gaskiya kuma ya san abin da yake da'awa a kai shi ne ƙarya to amma sai ya cije a kai to wannan shi ne almuhal ina fata an fahimta sannan kuma akwai al mutum ya jayayya a kan wani abu da yake tabbatarwa ko kuma kai kake korewa shi yake tabbatarwa ko shi yake korewa kai kake tabbatarwa amma a lokacin da yake kore abin da kake tabbatarwa ba shi da ilimi da masaniyar cewa abin da shi yake kokarin tabbatarwa kuskure ne ina fatan an fahimta to su yahudu da nasara da suke jayayya da annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da cewa annabi isa dan allah ne ko ba dan allah ba sun fi kowa sanin cewa ba dan allah bane shi domin a cikin ayoyi da suka gabata ya riga ya bayyana musu haka yace wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu kuma yace inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya kaga duka waɗannan suna bayyana musu da cewa lalle annabi isa bawan Allah ne ba wai dan Allah ba kamar yadda suka danganta shi zuwa ga ubangiji ta'ala to Allah yace fa in hajjaka faman hajjaka fihi duk wanda yayi jayayya da kai fihi game da shi annabi isa min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan yanzu ilimi ya riga ya zo maka bayan marzaga mun yi maka wannan bayani daki daki na cewa annabi isa ba dan Allah ba ne kamar yadda annabi adam yake shi ma ba dan Allah ba faƙul to ka ce da me shi duk wanda ya zo ya ce zai yi jayayya da kai yanzu babu batun a kawo mai aya babu batun a kawo mai hadisi babu batun a ce ya kawo a taura ka kawo qur'ani a buɗe a binciko a gano babu wannan kawai dai ka ce wa me shi ta'alan ku zo nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu ku ba ku kira naku ƴaƴan wa nisa'ana wa nisa'akum mu kira matanmu ku ma ku tara naku matayen wa anfusana mu tara ƴan uwanmu wa anfusakum kuma ku tara naku ƴan uwan thumma nabtahil al-ibtihal yana dauke da ma'ana biyu ta harshen ma'ana a larabci yakan zo da ma'anan at-tadarru lillahi azza wa jalla wato a kaskantar da kai ana yi wa ubangiji ta'ala magiya a addu'a sai a ce fulanun yabtahidu ila rabbihi wani yanayi wa ubangijinsa magiya sannan al-ibtihal yana zuwa da ma'anar tsinuwa kai addu'a Allah ya la'anci wani Allah ya tsine wa wani shi ake cewa al-mubahala ina fata an fahimta to kowanne ka dora a ma'anar to ma'anar ta zo domin idan ka fassara da al-mubahala al-ibtihal fa nabtahil in ka fassara da ma'anar at-tadarru ila Allah wato ai magiya ana addu'a a roƙi Allah cewa ya ubangiji wanda yake ƙarya da tsakanin mu da waɗannan mutane in tsinuwarka ta tabbata a gare shi kaga wannan shi ma al-ibtihal ne tadarru'i ne da magiya wa ubangiji ta'ala idan kuma ka fassara al-ibtihal da ma'anar ai tofin alatsi ne tsakanin mu da ku wanda ke kan bata tsinuwar ubangiji ta tabbata a gare shi shi ma wannan al-ibtihal ne ina fata an fahimta to faɗin ubangiji ta'ala ka ce da su ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum mu kira ƴaƴanmu da kuma ƴaƴanku al abna jam'i ne na ibin, shi kuma ibin akan tsora akan kira ɗanka da ta haifa da al da kuma ɗan da ɗanka ya haifa shi ma al ne da ɗan da ƴarka ta haifa shi ma al ne kowanne daga ciki abna ne da ɗan da ɗan uwanka wanka ya haifa ko ɗan da tsaninka ya haifa ko ɗan da iyarka ta haifa ko ɗan da ƙanwarka ta haifa kowanne dangane da kai al'ibnu ɗani ina fata an fahimta haka za ka gane haka a faɗin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya ɗaga alhassan bin ali bin abu talib allah ya tsara musu yadda ya ce inna buni haza sayyid wannan ɗan nawa shugaba ne wa sayuslihu allah bihi fi'atayn azimatayn min al mumini da sannu ubangiji ta'ala zai sulhunta tsakanin wato runduna guda biyu na muminai da shi to sai ya ce inna bini haza wannan dan nawa alhali wannan dan nashi dan wa dan yarsa ce yan dan yarsa ce Fatima sai ya ce inna bini haza ina fata an fahimta da haka jikokin mutum jikokinsa a matsayin ƴaƴan ƴaƴansa maza ko ƴaƴan ƴaƴansa mata duka ana danganta su da cewa ƴaƴansa ne ina fata an fahimta wa abna'akum da kuma ƴaƴanku wa nisa'ana kuma mu tara matanmu wa nisa'akum da matanku nisa'ana a harshe na larabci da kuma ka'ida ta magana a larabci duk lokacin da kalmar nisa ta zo sai aka danganta ta zuwa ga mutum ɗaya ko kuma wasu jama'u to ana nufin matan aure amma idan aka zo da kalmar nisa kaɗai ba a danganta shi zuwa ga wani abu ba to ana nufin mata da na aure da waɗanda suke ba na aure ba za ka fahimci cewa kalmar nisa in aka danganta shi ake ibafarsa zuwa ga ismi mufradi ko ismin jam yana nuni akan matan aure ayoyin alƙur'ani sun suka tabbatar da haka Allah madaukakin sarki yana cewa ya nisa annabi lastunna ahadin minan nisa ya nisa annabi su waye ake nufi matan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke zaman aurensa sannan Allah madaukakin sarki ce ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin matan mu'minai abin nufi matan su waɗanda suke nasu na aure ina fata an fahimta amma idan ana maganar wato ɗaukacin mata da na aure da waɗanda ba na aure ba ba a idafarsa a danganta shi zuwa ga wani abu kamar yadda Allah ya ce wa atun nisa'a sadaqatihinna nikhla cewa wa atun nisa'a sai zamana da matan aure da waɗanda suke ba matan aure ba sun riga sun shiga da ake nufi da annisa to kuma yaya za ka yi da faɗin ubangiji ta'ala ya maryamu inna allaha astafaki wa tahharaki wa astafaki ala nisa'il na sauran matan mu'minai shin anan ana nufin matan aure kawai banda waɗanda suke ba matan aure ba abin nufi an kudin jayar da matan aure domin ana magana ne akan baiwar da Allah ya yi wa Maryam na haihuwa a shari'a kuma mace ba ta haihuwa sai wacce ta yi sai wacce take da aure na fata an fahimta to sai aka rinjayar da ambatan mata da suke da aure aka ce nisa'il alamina na fatan an fahimta domin ana bayyana baiwar da ubangiji ta'ala ya yi mata ne na haihuwa ba tare da ɗa namiji ba sauran matan musulmi kuma matan al'umma kuma dole haihuwar da suke yi da ɗa namiji suke wannan haihuwa din to Allah madaukakin sarki yace mu kira abna'ana da abna'akum a lafazin abna'a har da ƴaƴa mata sun shiga ciki ina fata an fahimta domin asali abna'ana wa banatina ne to amma sai aka rinjayar da bangaren abna bangaren ƴaƴa maza akan bangaren ƴaƴa mata tagliban lijani da rujula saboda ainihin a fifita bangare na ƴaƴa maza sama da bangare na mata sakamakon irin fifiko da Allah ya yi wa namiji sama da ƴa mace Allah ya ce wa nisa'ana wa nisa'akum kuma mu kira matayenmu kuma ku tara matayenku wa anfusana wa anfusakum wa anfusana da ƴan uwanmu domin lafazin annaf a ƙur'ani yana da ma'anoni daban-daban annaf a ƙur'ani na zuwa da ma'anan arrajul Allah maɗaukakin sarki yana cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kullu nafsin kowace rai abin nufi kowane mutum za ku gane cewa abin da ake nufi da nafs a nan na cewa kullu nafsin bima kasabat rahina ana nufin mutum a wata ayar Allah madaukakin sarki yace kullu mri'in bima kasaba rahin kowane mutum sai zama a anan ya zo da ma'anar ainihin mutum Allah madaukakin sarki yace wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid ay wa ja'a kullu insani kullu rajulin ma'ahu sa'iqun wa shahid kowane mutum zai zo a haka sannan annaf na zuwa da ma'anar dan uwa kamar yadda jam'insa yake anfus ake nufin yan uwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum ay min ikhwanikum daga cikin yan uwanku dan haka anan fadin ubangiji ta'ala wa anfusana wa anfusakum abin nufi mu tara mu tattaro yan uwanmu kuma ku tattaro naku yan uwan ay tsinuwa idan wanda tsinuwa ta tashi fadawa kansa to da shi da ƴaƴansa da matansa ƴaƴansa da mazansa da mata da danginsa da ƴan uwansa gaba ɗaya wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahi sannan kuma sai mai rantsuwa sannan mai addu'a mai tofin alatsi ne fa naj'ala 'ala al kadhibin mu ce tsinuwar ubangiji ta tabbata akan masu ƙarya tsakanin mu da ku mu da muke cewa annabi isa ba dan allah bane da ku da kuke cewa annabi isa dan allah ne to kowa ya kira wayannan wanda aka faɗa ya tattaro 'ya'yansa da jikokinsa da tattaɓa kunnensa ya fito da matansa ya fito da yayyansa da kannansa gaba ɗaya a yi tofin alatsi ne mai karya duka yan uwannan nasa da ƴaƴansa su halaka kaga wannan shine karshen tahaddi ƙarshen ƙalubale da zaka yi wanda ba shi da gaskiya ai ku duk wanda ka ji yana cewa a tattaro waɗannan kuma a yi tofin alatsi ne ya san ya taki gaskiya ya san gaskiya a tare da shi shi yasa yake faɗin haka shi yasa lokacin da annabi ya faɗi wannan maganar yi maza maza ya kirawo sayyidina ali ya kirawo fatima ya taho da alhasan wal husayn ya kira sauran danginsa ya ce duk ku fito suke ta dandazo suna fitowa yahudawa nasara da suka ga haka banu najran suka ce wallahi mu tafi kan mu yadda ai wannan rantsuwa din ganin haka da suka yi gaba ɗaya suka watse annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wallahi wallahi da sun tsaya an yi wannan rantsuwan la nazalat alaihim sa'iqatun min sama tsawa ce za ta sako musu daga sama sannan ya ce daga nan tamtali wajibani na jiranu wuta sai ta yi ta ci a unguwar banu jiran ba za ta daina ci ba sai ta cinye daidai da bishiyoyinsu ba ta bari ba to amma sun yi sa'a suka ce wallahi duk wanda ya tsaya a yi wannan mubahala ba zai sha ba to sai suka juya fa buhi tallazi kafar to Allah madaukakin sarki yace inna hadha wannan labari da muke baka lahuwal qasasul haq tabbas shine al qasasul haq wato labari na gaskiya inna hadha inna kaga harfi ne na ta'kid da ake karfafa zance da shi lahuwa wannan lamun lamul ibtida ne wa lamul ibtida yufidu ta'kid aidan wato lamun da ke shiga kan mubtada yakan nuni akan ainihin karfafa magana sannan yace lahuwa sai kuma yace alƙasasul haq asalin yadda jimla take inna hadha lahuwa qasasul haq amma sai aka ƙara alif da lam aka ce lahuwa alqasasul haq wanda wannan alif wal lam din idza dakalat ala al mubtada ala al khabar fa innaha tufidu al khasr na nuna cewa tabbatuwar gaskiya a cikin duk wani labari da za a bayar na cewa annabi isa ba dan allah abin nan ba dan allah ba ne to magana ce ta ƙarya maganar da ke tabbatar da cewa annabi isa ba dan allah ba wannan ita ce magana ta gaskiya mai kore cewa annabi isa ba dan allah ba ne maganar su ce ba ta da gaskiya cikinta kamar dai maganar inna hada lallai wannan maganar da muke gaya maka lahuwal qasas tabbas shine labari na gaskiya wanda babu kamansa alhaƙu wanda ke dauke da gaskiya a cikin sa wa ma min ilahin illallah babu wani abun bauta bisa ga cancanta sai Allah madaukakin sarki kadai da ba a bauta wa wani idan ba shi ba wa inna Allah lahu al-azizul hakim kuma lalle Allah madaukakin sarki lahu al-aziz shine wanda yake mabuwaye da ya buwaye kowa da komai alhakim wanda kuma yake da hikima a cikin duk al'amuransa na daga cikin hikimarsa ya halicci mutum ba tare da uba ba ya halicci mutum ba tare da uwa ba ba tare da uba ba ya halicci mutum kuma tare da uwa da uba kamar yadda yayi wa annabi adam ba uwa ba uba kuma yayi wa annabi isa ba uba sai uwa sannan yayi wa sauran halittu da uwa da uba gaba daya wannan ma'anar alhakim din kenan wanda yake da hikima a cikin duk al'amuransa subhanahu wata'ala Allah ya ce fa in idan suka juya baya bayan wannan misali da muka buga musu na cewa annabi isa tamkar yadda annabi adam yake ne an halicce shi babu uba kuma aka ce da shi ya kasance dan adam sai ya kasance dan adam wannan bayani idan kai musu fa in tawallaw in har suka juya da baya suka ki yin imani fa inna allaha alimun bil mufsidin to dama Allah yana sane da waɗanda suke nune mabarnata a ban ƙasa da suke barnar aqidar mutane suke rushewa mutane aqidar su na tauhidi abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya bamu ladansa abinda muka faɗa bisa kuskure ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana da wannan muka kawo ƙarshen tafsiri na wannan shekara insha Allah ta'ala shekarar ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam muna yawan Allah maɗaukakin sarki godiya godiya wacce ta cancance shi a bisa wannan gwaggwaɓar ni'ima da ya mana na ainihin ba mu dama na gabatar da tasiri a wannan shekara Allahumma lakal hamdu anta nuru samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu anta qayyumu samawati wal ardi wa man fihin wa lakal anta maliku samawati wal ardi wa man Allahumma وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كالذي نقول ولك الحمد خيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد عنت الوجوه لنور وجهك وعجزت العقول عن إدراك كنهك ودلت الفطرة والأدلة على امتناء مثلك وشبهك يا موصوفا بصفات الكمال ويا منعوتا بنعوت الجلال يا منزها عن الشبيه والنقائص والمثال لا يا من لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام حي لا يموت وقيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام لو كشف الحجب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما امتد إليه بصره جل وعلا اللهم تتابع برك واتصل خيرك وكمل عطاؤك وعظم شانك وتبارك اسمك فلا إله غيرك في السماء ملكك وفي الأرض سلطانك وفي البحر عظمتك وفي الجبال قوتك وفي الكون سطوتك وفي الخلق قدرتك وفي الشرائع حكمتك وفي الجنة رحمتك وفي النار سخطك وعذابك وفي كل شيء آية دالة لك إلهنا إن سلاطين الأرض أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاب وردوا حاجات الطلاب وبابك ربي مفتوح ونوالك ربي ممنوح وخيرك ربي يغدو ويروح يا كريما القرماء بخلاء عند جودك ويا قويا الأقوياء مهازيل في قيودك ويا قاهرا القوافي النوافي في قبضات جنودك اللهم أنت عالم بحوائجنا فاقض لنا وأنت عالم بذنوبنا فاغفر لنا اللهم تقبل الصالحات عنا اللهم تقبل الصالحات عنا اللهم تجاوز عنا سيئاتنا اللهم تجاوز عن سيئاتنا اللهم أنت عالم بحوائج إخواننا فقد لهم وأنت عالم بذنوبهم فاغفر لهم اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد bayan nan ina godiya a madadin wannan majalisi ga kwamiti na wannan masallaci wadda suka yi ta ɗawainiya na gudanar da wannan tafsiri a wannan shekara allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa duk ƙoƙari da suka yi ta yi da gudunmawa da suka yi ta bayarwa a mizani na kyawawan ayyukansu allah ya saka musu da alkhairi ya cike musu a mizanansu kuma zan yi godiya ta musamman ga malam nasir da malam nura waɗanda suka yi ta ɗaukan ɗawainiya na zirga-zirgar mu a ko da yaushe tafiya da dawowa Allah maɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi ya sa musu a mizaninsu na kyawawan ayyukansu ya alkinta musu zuri'unsu da 'ya'yansu gaba ɗaya zan yi godiya ta musamman ga malam sani abu unaisa wanda yake shi ne wato na'ibi na shugaba na social media ta jihar sannan kuma shugaba ko kuma in ce ciyaman ta ƙaramar hukumar wato tarauni muna roƙon ubangiji ta'ala kokari da yake ta yi na yaɗa dukkan darussa da ake gabatarwa na tafsiri Allah ya saka masa da alkhairi Allah ya sa a mizani na kyawawan ayyukansa Allah ya alkinta masa zuri'arsa Allah ya sa ya tarayya da mu a ladar duk muka faɗa a wannan tafsiri da kuma waɗanda suka gabata yan uwa masu halarta da suke sauraro na nan kusa ko kuma na nesa muna roƙon ubangiji ta'ala da ya yafe wa kowa kusakuransa da ya cike wa kowa daga cikin muladansa ubangiji ta'ala shi yake sane da bukatun mu gaba daya na kusa da na nesa ya Allah muna roƙonka da iliminka na gaibi da ka san bukatun mu ka biya mana ya ubangiji laifuffukan mu da zanuban mu da kafi mu sanin su wanda muka yi a bayyane da wanda muka yi a boye ya Allah ka yafe mana ya ubangiji ta'ala ka albarkaci rayuwar mu ya ubangiji ta'ala ka shiryar da zukatan mu ya ubangiji ta'ala ka karfafi imanin mu ya ubangiji ala ka karfuka ainihin kyautata karshenmu mu ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu ya ubangiji ka kyautata makwancinsu ka haskaka musu ya ubangiji marasa lafiya daga cikin musulmi da mazansu da matansu ka ba su lafiya matattu daga cikinmu mu ya ubangiji ala ka gafarta musu zunubansu ka haskaka musu makwancin ya ubangiji ka kyautata mana karshen mu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi